Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amina lafiya. Har yanzu ma hawa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin na wannan lokaci na daren Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanni za a jiyar da masana da masu sharhi ke tufa albarkacin bakin su. game da halin kasar da Nijar za ta shiga ko kuma jama'ar za ta shiga sakamakon takunkumin da kungiyar ECOWAS ta dauka kan kasar ta Nijar. Sakamakon kifar da gwamnatin kasar ta wato gwamnatin Muhammad bazin da sojoji suka yi a kasar. A can Najeriya kuwa shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu ne ya yi jawabi ga al'ummar kasa a yau. Domin jin abin da ya faɗa a cikin jawabin nasa sai a kasance tare da mu a cikin shirin. kamar kowane daren litinin yau ma sani malam fashina nan tafi da rahoto na musamman muna kuma tafi da labarin wasa ne tare da murtala san'inna to amma duk kafin nan ga zara fage da labarin duniya to jama'a masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci rundunar sojin niger da ta kwace mulki a makon da ya gabata tare da hamɓarar da zababben shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ta zargi gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasar da baiwa Faransa izinin kai hari a kan fadar shugaban ƙasar domin ƙoƙarin kubutar da Bazoum. Rundunar sojin da ta tsare Bazoum a fadar shugaban ƙasar tun daga ranar Laraba. a baya ta yi gargaɗi kan yunkurin fitar da shi da ƙasashen waje ke yi inda ta ce hakan zai haifar da hatsaniya. Kalaman na sojojin sun fito ne daga bakin kanar Amadu Abdurrahmani, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yunkurin juyin mulki a gidan talabijin na ƙasar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kanar Abdurrahmani ya ƙara da cewa ministan harkokin wajen Nijar Husumi ah, Masadu ne ya sanya hannu a matsayinsa na Prime Minister sai dai yunkurin jin ta bakin Masudu ya ci tara. Faransa ta yi Allah wadai da juyin mulki tare da yin kira da amaido da bazum akan mulki amma bata sanar da wani shiri na tsoma baki ta hanyar soji ba. Juyin mulkin da aka yi a Nijar ya biyo bayan mamayar da sojoji suka yi a makwabtanta. waɗanda suka hada da Mali da Burkina Faso a cikin shekaru biyu da suka gabata, waɗanda suka biyo bayan nuna kyama ga Faransa. Ƙasar Faransa dai na da sojoji a yankin na tsawon shekaru goma, waɗanda suke taimakawa wajen yaƙi da 'yan ta'adda. sai dai wasu mazauna yankin sun ce suna son kasar ta faransa ta daina tsoma baki a harkokinsu a jiya lahadi fafaroma francis ya yi kira ga rasha da ta maido da yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta kulla kan fitar da hatsin ukraine daga tashar ruwan tekun bahar al-aswad yarjejeniyar da ta ƙare a ranar 17 ga watan yuli da yake jawabi a dandalin st peters Papa Roma ya buƙaci mabiya addinin Krista da su ci gaba da yin addu'o'i ga waɗanda suka mutu a Ukraine inda yaƙi ya lalata komai har ma da yarjejeniyar fitar da hatsi. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana sa ran Rasha za ta sake kai hare-hare kan tashar wutar lantarkin Ukraine a lokacin hunturu mai zuwa ya kuma yi alkawari duk alkawarin daukan mataki duk mai yiwuwa don kare tashar wutar lantarkin ƙasarsa. A yau Litinin jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami guda biyu na Rasha sun kai hari a birnin Kiribire da ke kudancin Ukraine inda suka kashe akalla mutane biyu yayin da wasu kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Ministan harkokin cikin gida Ihor Kalamenko ya ce makaman ya afkawa wani gini ne da wani ginin jami'a. birnin na kiribiri shine mahaifar shugaban ukraine vladimir zelensky wanda ya yada bidiyon gine-ginen da suka lalace da kuma ayyana ceto a shafukan sada zumunta Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu wasu kuma fiye da 130 suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Kibar Fatuka da ke arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi. Mutane da dama ne waɗanda suka jikkata waɗanda kuma suka isa wani asibiti a garin Bajor. wasu kuma aka kai su a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa kofar shiga asibitin da farko 'yan sanda sun ce babu wani tabbaci game da musabbabin fashewar da ta faru a wajen taron wanda ta wanda ya shaha wanda jam'iyyar jami'at ulama islamul faz masu ra'ayin riƙau a tsohuwar yankin kabilar bajor amma daga baya shugaban 'yan sanda ya tabbatar da harin kunar bakin wake ne pakistan dai na fuskantar sake bulla hare-hare daga masu ikirarin kishin islama tun a shekarar da ta gabata lokacin da yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsakanin tehrik el taliban pakistan da islamabad ta watse. Zara fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu inda masu fafutuka da masu sharhi ke tofa albarkacin bakinsu kan makomar talakawan Nijar sakamakon tsauraran matakan da kungiyar ECOWAS ta dauka akan sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Sulaiman Mani Barma ya tattauna da Alhaji Salisu Ahmadu na kungiyar RNDD kamar yadda za ku ji. Abin ya riga ya wakana. Me ya kamata mu diba a yau a gabanmu ita yawo idan ta ce za ta diba ta ake da zuciya ko da ƙarhi ko da wani abin da ranta manuwarta a'a ba zai ji ba shin yau abin ya riga yawo kana sojina me ya kamata a yi tunda an aiko eh, mai sako ya zuwa isar da sakon to kiran da ya a bari tukun ana cikin tantanawa ana neman gyaran abin to kuma shi wannan abin ko kwana uku ba a yi ba da shi ba ku neme su ba ku tuntuɓe su ba ku kashe bakin su kanan har suka ce muku sun ki da amunuwar da kuka ka musu in a lokacin nan in akwai sanction ma har in akwai tafa ana iya cewa za a sa sanction in aka sa sanction kin tsohon shugabannin ne za su ci ciwo ko kuma sabon shugaban wanda suka hau kenan in kai lissahi talakawa ne za a sa cikin mugu matsayi kasashen mu ne za a ƙara gurguntawa in kai lissahi tun da muka taso mu mun san akwai babban hulɗa tsakanin Nijar da Nijar kuma a Nijar Allah ya kawo wanda ya zama suna da wajen iyaka ya kawo da kilomita wajen dubu ɗari biyar al'umma ɗaya ce kurin wannan ɗan tangaran ne aka sa tsakanin mu aka ce can Nijar nan Nijar. Ya za a iya kwatanta girman hada-hadar da ke wakana tsakanin kasashen nan biyu musamman da ya garuruwan da ke kan yakokinsu. In kai lissahi hawan Buhari na wari akwai lokacin da ya rihi iyaka a lokacin nan na ce ma dan za su ce sari hanyi batta ruhuwa don saboda hulɗar mai ƙarfi tsakaninmu kuma ake shiga da manyan motoci land cruiser ake loda kaya ana shigowa da su tsakanin wa'annan iyakan namu akan wanda ake tarihi in kina in kai sahi shi nijira in ta ce tarihi iyakar ta bata iya tsakiya ta da Nijar Nijar ta ta iya iyakata ba ta iya iyakata Nijeriya tun da ba karamin hulɗa ke da kwai ba ku da ta ya riga ya kana me ya kamata a yi sai a nami gyaran abin a sassabta a gyara daga ko ina shin wannan yanzu menene kuke so wani shekara nuna da ku za ku yi ko kuma a tsarin da kuke so ya ne ku za ku so za a tafi da transition kin duk wani ya tamana da su a cikin ruwan sanyi kana nufin kamar shi shikenan waɗannan sojoji ba su dama su ci gaba da gudanar da al'amuran mulki ma hankalinmu duk inda ka yi sarkin kudita a cikin kasashenmu ina inda ka ga an na hambararren ƙasa neman maida tsohon shugaban kasa a bisa da shi a lokacin nan za a je a kashe mutane wanda su fice sha ba nemo cewar ka shi an shi da karhi yo in kana so ka mayar shi da karhi ka kashewa ka kashe talakawan Nijar sai sai ka saji ba magana su sun riga sun shiga cikin can kuma Allah kaɗai ya san makaman da ke da kwai in aka haɗa makaman waye za a kashe ita horon shi wanda kake gani ba da su shi za ta aiki ba misalin za ta koma kawai tana harbawa ta aikowa wa 'yan ƙasar Nijar in aka aiko shi ina zai wada cikin ƙasar Nijar a kashewa 'yan Nijar. To madalla a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma sai Najeriya inda yammacin yau dinnan ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi jawabi na musamman ga 'yan kasar kan manufofinsa da tsare-tsaren da zai aiwatar ga al'ummar kasar bisa la'akari da wahalhalun da janye tallafin mai ya haifar a kasar. Wakilin Umar Faruk Musa ya saurari jawabin shugaban ga kuma rahoton da ya aiko mana daga abuja a jawabinsa shugaba bola ahmed tinubu ya yi nazari mai zurfin gaske wurin nuna cewar najeriya ta kubuta daga kangin waɗansu mayaudara 'yan damfara masu amfani da fannoni daban-daban na tattalin arzikin ƙasa wurin cika aljihunsu da kuma biyan bukatar kansu yana mai cewar akwai dubban miliyoyin naira da aka yi hasara akan maganar tallafin man fetur da kuma canjin kuɗaɗe na kasashen waje yana mai nuna cewar wayannan dabarun da waɗansu 'yan tsiraru suka yi amfani da surin azurta kansu ya kawo wa najeriya tarnaki a kan cigabanta da kuma cin moriya ta demokradiyya don haka ya ce tun da ya shigo mulkin ƙasar najeriya ya dukufa ne wurin ɗaukar matakan gyara tattalin arziki da yaƙi da ta'anakin cin hanci rashawa da kuma ɓatanci ko amfani da tsare-tsare na gwamnati wurin azurta waɗansu 'yan tsiraru a halin da ake ciki shugaba bola ahmed tinubu ya fito fili ya ce zai yi wa 'yan ƙasa jawabi ne mai sauƙi da fahimta domin a ba shi haɗin kai kuma a gane cewar bayanansa a zahiri na gaske ne domin yana so ya tabbatar da cewa ƙasar ta wadatu kan samar da ayyukan yi samun abinci da bunƙasa cinikayya da tattalin arziki na al'umma ta hanyar bunƙasa sha'anin noma da kuma masana'antu ko cinikayya. To strengthen the manufacturing sector, we are going to spend 75 billion between July. Ya ce domin karfafa sashen masana'antu za mu kashe naira biliyan 75 tsakanin watan na Yuli da kuma maris na shekara mai zuwa domin burinmu shine a baiwa masana'antu 75 naira biliyan ɗaya kowacensu ta da za su bunƙasa su samar da ayyukan yi kuma su samu riba wurin yaƙi da talauci da rashin aiki a najeriya a kaso kashi tara cikin ɗari na ruwa da za a caja a bashin kuma za a ba da watanni 60 wanda za a yi tsarin da za a biya maximum of 60 months repayment for long loans. Da yana magana akan samar da abinci wanda shi ne aka fahimta ya zama babban lalura a cikin Najeriya. Bola Ahmed Tinubu ya ce. In short and in immediate terms, we will ensure stable food are available and affordable. A cikin ɗan ƙaramin lokaci da matsakaicin lokaci za mu samar da abinci mai rangwame inda tuni na ba da odar a fidda ton 200,000 daga rumbun aji abinci a farashi mai rangwame ga al'ummar najeriya da kuma takin zamani da iri da abubuwan da manoma ke bukata ton hamsin domin tabbatar da cewa tsarinmu na samar da abinci a najeriya ya yi tasiri. committed to our food security agenda. jawabin da na bola ahmed tinubu ya taɓa fannoni daban-daban har da maganar samar da motoci da tallafi ga ɗalibai da kuma ƙara albashi ga ma'aikata da sauran bukatun ƙasa domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da wadata da najeriya za ta iya ci gaba ba tare da barazana da fitintunin da ake gani sun kunno kai ba yana mai ba da tabbacin cewa lallai waɗannan matakan da gwamnati za ta ɗauka za su kawo zaman lafiya da wadata a najeriya da kuma tabbatar da cewa kasar najeriya ba ta ci da gaba da durkushewa a hannu waɗansu 'yan tsiraru masu azurta kansu domin karya darajar najeriya ba umar faruk musa amurka a abuja najeriya A gaida Umar Faruk Musa masu haruka kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin mu na gaba rahoto na musamman. a afirka ta yamma kungiyar ecowas wato cd yawo ta gudanar da taron gaggawa a hedikwatarta da ke abuja babban birnin najeriya don tattaunawa game da juyin mulkin da sojoji suka yi a nijar inda suka hambare gwamnatin shugaba bazum daga karagar mulki ECOWAS ta ce za ta dakatar da duk wata hurɗa da Nijar, kana kuma ta ba da umarnin yin amfani da ƙarfin soji idan ba a mai da zababben shugaban ƙasar Nijar bisa karagar mulki ba a cikin mako guda. Cikin takaitaccen jawabinsa a wajen taron. Distinguished ladies and gentlemen, the essence of African unity and solidarity is hereby reaffirmed. Our unwavering commitment to democracy, peace, and prosperity is here resolved. Throughout our deliberation, we have recognized that the challenges faced by Niger are interconnected with the broader issues affecting our region. As African leaders, it is our shared responsibility to foster stability and progress, placing the well being of our people at the forefront of our endeavors. Shugaba Bola Tinubu wanda kuma shine shugaban na ECOWAS ya ayyana taron gaggawan da cewa tabbaci ne na haɗin kan ƙasashen afirka da goyon bayan junan ƙasashensu a muradinsu na ganin ɗorewar mulkin demokuraɗiyya da kuma zaman lafiya a yankin nasu ya ƙara da cewa a ko da yaushe za mu kasance ne tare da al'ummominmu cikin 'yanci da bin dokar ƙasa ba wai ta hanyar yin amfani da bindiga ba. Africa has come of age. will reject coup, an interruption to constitutional order. A yau, nahiyar Afirka ji Bola Tinubu ta kai wani babban matsayi inda ba za su yadda da juyin mulki ba wanda ya saba wa tsarin dokar ƙasa. A ƙarshen taron, wakilin murya Amurka a can Abuja Umar Faruk Musa ya zanta da wakilin labarai a fadar shugaba Tinubu Abdulaziz Abdulaziz don jin ƙarin bayani game da abubuwan da aka tattauna wajen taron. Babban abin da shi wannan taro na shugabannin kasashen Afirka ta yamma ya cimma shi ne sun ɗauki matakai da na ɗaya dai sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Nijar sannan kuma an ɗauki matakai da dama domin ganin an koma yadda ake an dawo da halittar zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar. Babban ɗaya daga cikin abin da aka tutsai da aka cimma shine ba wa su sojojin da suka yi wannan juyin mulki wa'adin kwanaki bakwai akan cewa lallai su soke wannan tsari da suka fito da shi na su koma bariki su bar shugaba muhammad bazum ya ci gaba da gudanar da mulki kamar yadda tsarin mulkin nijar ya aiwatar ko kuma su fuskanci tsauraran matakai ɗaya kuwa har da barazanar ɗaukar mataki na soja kuma kafin dai wannan cikar wa'adi akwai matakai da aka ɗauka na nan take wanda ya haɗa da rufe iyakokin ƙasar Nijar hana zirga-zirga tsayar da cinikayya tsakanin Nijar da ƙasashen Afirka ta yamma tare kuma da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na Nijar ta hana su ratsawa kasashen na sauran kasashen Afirka ta yamma ko kuma wani jirgi ya bi ta kasar Nijar. Ma'ana dai an rufe sararin samaniyar kasar Nijar din. To duka dai wa'annan su ne kaɗan daga cikin matakan da aka ɗauka domin ganin cewa an yi wasu waɗannan masu juyin mulki wata babba alama ta cewa lallai ba a maraba da wannan abu kuma kamar da shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya faɗa dole ne kasashen afirka su take su tsaya a bayan shi shugaba bazum tare da tabbatar da cewa su waɗanda suka yi juyin mulki su sani cewa afirka yanzu ba ta maraba da juyin mulki abin da ake yanzu kamar yadda ake a ko'ina a duniya shine a yi halastarciyar gwamnati ta hanyar zaɓe na demokuraɗiyya. to amma baka gani yana yawa sojojin nan su bijire domin na ga sanarwar da ake cewa sun bada tun jiya da shekarar cewa kada a yi tunanin cewa za a afka musu da sojoji domin zai iya kawo fitina a cikin kasar ba karama ba. To ai babu wanda yake son dama a kai ga haka wannan mataki ne na idan ta kure amma abin da ake so shine su da kansu su yi karatun ta nasu su kuma amince su yi abin da ya dace ma'ana su bar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya ta Nijar ta ci gaba da kasancewa. Ba wata ba da za su iya yi domin wannan mataki ne da dukkanin kasashe suke goyon baya da ma duniya gaba daya a taron ne na yau akwai wakilci daga kungiyar haɗin kan afirka da kuma manyan kasashe irin su faransa da amerika da kuma ma majalisar ɗinkin duniya da sun halarci wannan taro na yau da aka yi abuja Malam Abdulaziz jami'in yaɗa labarai a fadar shugaban ƙasa a hirarsu da Umar Faruk Musa. To waɗannan matakai dai da ita ECOWAS wato CDAO ta ɗauka ya janyo damuwa a zukatan akasarin wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Nijar. Hakan ne ma ya sanya wakilin muryar Amurka a can birnin Yamai Sulaiman Mani Barma ya zanta da wasu daga cikin 'yan ƙasar don jin ra'ayinsu game da wannan lamari. shugaban jam'iyyar pnpd a kalkasa ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na 2020 intanikar alhassan ya nuna fargaba a game da mummunan tasirin da abin ka iya yi wa rayuwar al'ummar wannan ƙasa nijar ba ta iya jimrin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba allah ya sani kungiyar sediyawa wanda ke jagorancin ta tinubu no kin najeriya to saboda allah in aka ce an liƙe faranciyar kinmu da najeriya waggano mu in aka ce najeriya ta cire mana lantarki waggano mu da harkokin banki sojoji da su da iyalinsu babu wanda ke da incin fita babu wanda ke da incin shigowa biyan ma'aikata da ka gani ana biya nijar da sojojin da kansu da ake taimakon kasashen waje ne ha ba nan cikin nijar ba ne muke samun kuɗi da wani taimako na cimaka da magani wannan da kake gani duka kasashen waje to duka wannan an ruhe. Jigo a jam'iyyar Model Lumana madagar ƙawancen 'yan hamayya Muhammadu Maiduka na ganin matakan na shugabannin kasashen ECOWAS sun yi tsauri. Ni a tunani na ita sai dawo ba su yi tunani ba sosai sai mu ce ma ita ga sai dawo kungiya ce wadda ɗaya ta shugabannin ƙasa ba na al'umma al'umma ƙasashe ba don haka eh, wannan bai ba ko mu tsaya da zaratan to sai dai darajin kare hakkin demokuraɗiyya abdu idi na da shakku kan tasirin wannan yunkuri takunkumi ana iya yin takunkumi amma matsala abubuwan na suka kwatanta suna iya amfani ma da ƙarfi ba a yi shi ba a gine ba a yi shi ba a mali ba a yi shi ba a burkina dan ne ne sai a nijar ake yin shi shugaban jam'iyyar akal ƙasa intanakar alhassan ya shawarci bangarori su bi hanyoyin sulhu abun da nake so gare shi shi ba zo gare su su sojawa don allah su zamana a dibin menene zai amfani kasan nan su yi shi kuma ganawa gani abun da zai amfani kasan nan shine su maido bazon bisa iko shi kuma bazon kai ya rike su ga zuciya ta ya bar su ga aikin su a ci gaba da yin aiki tare da su saboda 'yan nijar ne can kuma a birnin maiduguri kasancewar najeriya da nijar makotan juna ne wakilin murya amurka haruna dauta biyu ya je ra'ayin wasu daga cikin 'yan Najeriya game da abin da ke faruwa a can Nijar. a ra'ayi na dai wannan abin da ya faru kawai mu zamu musu fatan alkhairi ne wato su wanda suke Nijar su suka san inda abubuwan da yake damun su amma mu anan mun san cewa ba ma son a ce yau an yi juyin mulki don saboda komai zai koma baya daman ga talauci ga kuma insurgency ga wane ne kuma a tashi rana ɗaya kawai a ce an yi juyin mulki komai su zai tsaya tukuna ba wani ba zai gaba ba zai baya ba sai lokacin da su sojoji suka gama iya a shirye-shiryen su juyin mulki a Nijar ya riga ya faru sai dai ana musu fatan alheri Allah ya ka musu sauki. Malam a gaskiya in an ce wahala a tsakanin Najeriya da Nijar ni zan iya ce maka Najeriya ta fi wahala don in ka duba Nijar ai karamin waje ne su dai sojojin da suka yi juyin mulkin ba su ce open ba a hukumance game da wannan al'amari amma dai tun da farko sun nuna cewa duk wani mataki na yin amfani da karfin soja a kansu za su kare kansu Sani Shaibu Malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gaida Sani Shaibu Malafashi da rahoto na musamman yanzu lokaci ne na labarin wasanni. Wasanni a takaice. Najeriya ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata da ake fafatawa a kasar Australia. hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da 'yan super falcons din suka yi da takwarorinsu na kasar ireland ba wanda ya zura kwallo a wasan karshe ta matakin rukunin su na bi da sanyin safiyar yau litinin sakamakon wasan ya baiwa najeriya jumlar maki biyar inda ta zo ta biyu a rukunin bayan da mai masaukin baki wato australia ta lallasa canada wace tuni ta yi wa a gasar ita ma kasar ta ireland ta fice da makin ta ɗaya tilo da ta samu karon farko a gasar a wasan nata na yau da najeriya najeriya wacce ita ce mafi kankantar matakin ta maula a cikin rukunin kiris ya rage ta kafa tarihin kasancewa kasar afirka ta farko da ta zo ta ɗaya a rukuni da uchenna kanu ta cinna kwallo da ka zuwa ragar ireland to amma mai tsaron gidan kasar courtney brosnan ta tura kwallon najeriya za ta fafata da wadda ta zo ta ɗaya a rukunin d a birnin brisbane wadda ka iya kasancewa kasar ingila idan har ta yi koda kunnen doki da china a gobe talata kawo yanzu dai najeriya ce kadai ta sami tabbacin tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar cin kofin duniya daga cikin kasashen da ke wakiltar nahiyar afirka a gasar domin kuwa tuni da zambia ta fice daga gasar bayan ta kasance ta uku a rukunin a inda kasashen japan da spain suka tsallake afirka ta kudu da yanzu haka ke da maki ɗaya tal da wasa ɗaya da ta rage a rukunin ji tana buƙatar samun nasara tare da fatan italiya ta sha kashi domin ta sami tsallakewa haka ita ma morocco tana buƙatar samun nasara kan colombia da yanzu haka ke jagorancin rukunin h tare kuma da fatar matsala ga jamus don ta sami hayewa. kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila ta cimma matsayar wata yarjejeniya da hukumar kwallon kafar turai ta uefa wadda za ta sa kungiyar ta biya tarar zunzurutun kudi har dala miliyan goma sha ɗaya wato kwatankwacin kimanin naira miliyan ɗari tara hakan ya biyo ne bayan wasu kurakurai da aka samu kan hada-hadar kudaden kungiyar a lokacin tsohon mallakinta roman abramovich duk da yake hadakar kamfanonin todd boyle da clear lake capital sun saye kungiyar daga abramovich a watan mayun bara to amma sun gaji wasu matsaloli tsakanin kungiyar da hukumar ta uefa an kakabawa abramovich dan kasar rasha takunkumi kan alakarsa da shugaban rasha vladimir putin da ya kai mamaya kan ukraine to amma kafin nan uefa ta ce ta gano wasu matsaloli na rashin ba da cikakken bayanan kudade da hada-hadar kungiyar kamar yadda doka ta tanada. yanzu haka hukumar ta uefa ta haramta wa kungiyar juventus ta kasar italiya fafata gasar europa league ta wannan kakar wasanni sakamakon irin waɗannan matsaloli na chelsea to sai dai uefa din ta ce sabbin mamallakan chelsea din sun tuntuɓe ta sun kuma kai kansu inda aka sasanta cikin tsanaki da ruwan sanyi murtala faruk sanyin na a washington dc To madalla a gaida na san ina da labarin wasanni. Masu haro da haka muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a yau litinin ya bayyana cewa adadin masu shan taba yana raguwa yayin da ƙasashe da yawa ke aiwatar da manufofi da matakan shawo kan annobar shan taba sigara a duniya wanda ya nuna cewa kasashe na samun ci gaba wajen dakile shan tabar. Sabbin bayanan sun nuna cewa amincewa da kunshin da hukumar ta WHO ta fitar shekaru goma sha biyar da suka gabata na matakan sarrafa taba sigari ya taimaka miliyoyin mutane wajen kaucewa illolin shan tabar. Matakan waɗanda aka ƙaddamar a shekara ta 2008 sun yi kira ga gwamnatoci da su sanya ido kan manufofin shan taba da rigakafin kare mutane daga hayakin taba. Da ba da taimako don barin shan taba da kuma gargaɗin mutane game da illolinta da tilasta hana tallace-tallacen taba da kuma ƙara mata haraji. rundunar sojin Nijar da ta kwace mulki a makon da ya gabata tare da hamɓarar da zababben shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ta zargi gwamnatin hamɓararren shugaban ƙasar da baiwa Faransa izinin kai hari a kan fadar shugaban ƙasar domin ƙoƙarin kubutar da Bazoum. To masu sauraro da haka muka kaga ƙarshen shirin namu wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu kuwa madadin zara wa fage da ta karanto labaran duniya da Mr. Des zai ba da umarni da ma injiniyan namu. Hawa shirin ki muku fatan alheri da fatan zamu kwana lafiya sai da safen ku.